studio kalangangan kai guri idun dumin tuwakin dugu ya mai gandara warkar kirko ne ke bai lokaci wani sara har sai studio kalangu faji karara nan guna karan gudu tuyin hai karan tarin borse wani wani bare ba funa kan bare gite inda kyar gamara irin tara aran gudu studio kalangu sigire radio takin di ya yabo da television iddo kan inda da gocar bande nijar labogan da hakko kurra in kuna irin salara san kan gati kan bara sisire kan bore gogoida a te jiriyan kan kan bara sisire wo ifur bare ba funara wani wana nijar labora dir sambo nan ga kayan ga mor galle inga bumbo kambara barasi surodin igo goida amma a ganda gomni a ganda en kaga kande bore ba funara ifot sande en kaga kande bore ba funa bon wanu wana lakoli ce kayan ga goida isbe ga goida irin kun fa karara iriksala kan gati aranse kambarasi sirewu isi iriksala aranse an kan gati kambarasi sirewu kan signe portable matkan lokoli zai ihim ga goida nganda cewandi kai irin dugu sanodin wa batu irganda ne sanen fuwara aliyu hassan samna cewandi kai sandika amma ga ngana ka butu newo irganda isufu bana nga mwalka songo bore kayenga cewndi kaydu lokkolize yamare cewndi o irgan irganda haruna koni haruna koni mo lokkolize hayre e maga ngayna karutune o dai hadiza sun suddiku o fonda kayan aliyu hassan samna irin sintin dara aron waran di portable wo kan borai ga goida kan bara sister kan go borai sai lokkolize da wundi kai lokkoleira mutuno aran di igoyo kan la koli zer ke wanda kai gote da to ay eh, eh, fonda goy ay ga studio kalangu goy terey da kan kanga hangana se kulu fonda fonda goy gi fonda kokore e ni be kamba rasi sire o kan se ansare gane portable e ci ni chidano goy gine no kan lokolize lokolize herai mhm. dan lokolize ci wanda kai kulgu da o ki da mu harno kan a furir ba funara yani ga harno kan gwanda amfani a gwanda amfani amma eh, matki goida ka da bore na la sabu kan ganan eh, amfano din a musu koi ga barnan kan ne a ga talite mhm. nga ga tifo nga ga tikan burkul ga bai kan da borna eh, kan ba rasi sirai guna mhm. har yano kan yanga hingizan kai ga yin wana bera ke ciyon wado mhm. zama di furara yi hingidu bere. to ginga bera gusan diga bisa wa kan yi gudu lokol hinni mhm, mhm. ce wandi kai mun boda gwaida ga ce ki berai kan yi tuntun zan kai se mhm. amma e, ir himir ma faham da a goyo Ibrahim yin bai wat kan cini ga gwaida. da matki da matkan cini gwaida. zama darin kwaila sabu in Nijar gwamnatin boda wato kan ci ne covid wani doro a lara gumo mhm. ina la yan te kan ine ha himima zankaino bere burkulmu gorin ga kwara im da kan basu sirai mhm. ni diya ni ga har yanno kan ba gwamnati mboda ala ala sabu kan ginga kan da zan kai sai amfani ibere keken wodo mhm. amma hal dai lokalize zai wali ci wundika amma wana a san buyon wala man wana matka goida an ga hasarote mhm. zama har nuno kan wato kan cin ni ci wundika go goya go no bere mhm. amma himan da imina a goni kan bara zama da goni kan bara ya ni ni san gani ci wundika sai bara lakalosi ba lakalosi kaga wadi mu asibodi amma amma a man dimini wato kan cin lokalize go garora a go lokol a ka bere ce cin wato cini har dai mata kyau kano ne a mukanda da mace wanda ke hinge ne mukanda yi mugoi dai har da di kanda eh, a gingi ga goyo ra ginga goida mm-hmm, mm-hmm. zamir wo ce wanda yon kirdi son iman ne kala eh, har dai ni ba ni ma bere no mu goida haikul kan ga hingi ni ga kan nan zan kai mu dubera mata kan kina hagunda mm-hmm. to cewndika ainihin se a foyan eh, nigi di di kan bu sisirai inge gona gara yara wat kan cini go bere no mhm. nigi di kan alwati fun gona kan yan iga sambu nigi ka ga cewndi ko gar eh, imace amma amutu mhm. n'i ka fogar agogo nannanin agote wazapo zan wazapo nga da iti yayo karargo <laughs> to ni di wadi wo halno kan aga alwati sarzan kaisi mhm. zama dan ko gila sabu eh ce yawo a fo kul dinga alwato kan inonu sun kwella sabu ikol ikul kai kenera a fo ngon kan yan min min tu wai cin guri cerga marani ba ni ma ci zankasi mhm. zankai mi fahamda mhm. a fo min tu waranza to da ni ka goro ni ka ga kan maga siro san buga nan nan hal min tu wai dan ma go min tu wai cin dugu aga bisanin mun baba ya karanu to ni ninga a gwanda lani a foyen mun kai nga ni ga gweda ga su futraite ni di wala furu fonde ya mara zama eh, kamar su sira kunno gara is futare fonde mo gara don ji a foyen di ni ga furu no ni don don is futare di no ni fam eh, zankai ga sara di no a foyen nga ninga kele da eh, bur foyen kayan mantiba kayan nga sin da ba ce dirau no di no iga gana ga da dikyar ya dinga har zan kai furfon da ya mera ya gani di har no kan eh, wadin dumo wadin har yano kan ya iro dioga eh, asibori amma kama sisiro dina dina sigiri mhm, mhm. dina fonda yan gayi dina sokanan bori har dino kan a ga zan kai ga gungungumo surtout son alwato kan rabur kugo bai kan zan kai sin da bere bobo ya dinga markan sin da bere gumumo kasi da bere mu a buraga ba ceciyan buraga ba tontariyan to aliyu hassan ga harun haruna koni aran kan tilakoli zai haraye arwo ifo naran di kan barasi suro, kan kayar ga son zamanu wara hala ga tudisi studio kalangu fonda goy kan iniri ke irma ka irma sala ayo zamanu wano kan kaga a duniya kulu ba funa bar mai mhm. gaba da mm -hmm. sako nan kan ine lakwal haraka do hare portable harno kan mataka ina sigirin da harno kan ga hagu labo kulse mm -hmm. ma kulse mm -hmm. mabaranda mm -hmm. mai hal ine bor kul mabaranda bor bani mataka inga gweda ya dinno gwela lo gono gwe hanno gono mm -hmm. wakai gaba mo ima gwe hannati mm -hmm. da zama matakai irla kul ize matakai iba kalasera kalas pobo gono kan zankai kan gara iba gumo mm -hmm. hal ine ima goyda wodin harino kanga bere bobu tonta da ise mai mhm, mhm. problema kan gono zake wo za ine ise ima goyda wodin inga wo hay kanga ifuro banturo da harero manda mhm. zama so irko makyo har ina lasabu te gaba daya igane kan selilero oluk mine aka gala bo hanse amma ka gala kurize hanse aka gi hasarado zama goy ka igite da alala gumono zama barkul kan gogadi hay kan gogate abda skan donc euh, vraiment ay wahay kai gede ay gede bo amman kata gwamni irse surtout la kolo do hari to har na ko nirge karan gair ganda ne isufu bana ngai no ce wanda kai ya mar da lokalizem aro funaran di zaman sisiro kan furo irba funara wano an lokalize ba funara to eh, alhamdulillah madam eh, ay garan fondo goy ay gisabu mo studio kalanguse da burnyo kan aterse ka gutu sanda zamani sisiro goyo da kolera sanda e, metare de lo zai kambera mm -hmm. to sanda dai markanci ne e, bore kanje ga sannu sambu in ci dano mm -hmm. donc zamani sisiro zamani sisiro A agwanda sanda agwanda agwanda gomni bobo agwanda lahani agwanda gomni bobo mm -hmm. Eh, mono a gonde lahani bobo a gon tikas bobo kaga katte lo kolo ce dirwura mhm. sande a fode e, di ko di sambu sanda e, eh, hanfano ka a katte ce hare mhm. ya dinga sanda internet di noa e, zanke e zanke di metrai e, bere ce ca bon zama e, so lo kolera lo kolei bagumu goijina aga sassabe e, e gojidan mo sassabe mhm. to ya dinga fonda din mo sanda doki mangai do e, tira hawla kul kan boraga bingam ci madalla donc kul e duwa abo madalla sanda de sande ka ka garu mhm. kan ci dori lala kan sigine covid 19 din mhm, wala mo wana wana hunkuna lakar kana do hare kan siga wasa dinga nan kan zan kai lokolo isuga te lokol kala sera e donc aɗa ga hin gani berandi ba igo unge kwara mm -hmm, mm -hmm. to waɗi am bon ambo igine a gonda albarku gumu kago mm -hmm, kattelo mm -hmm. kolosim mm -hmm. to asiganye mo eh, hanfo yadi mono a gonda lahani bobo kago kago kandelo koloce drodo hare mm -hmm. eh, kanga ci zankainai kan sibe hankan karangay godini da zaman si sorgo kan bera isla ka da eh, eh, metre se sanku bera mu ko jina ka bori to ka iga da iga te forjine kalam bamba ka cine agi lakkale ka choga agi lakkale ka choga madalla to yusuf bana irge ga irfa karai da boriyan kangati kan barasi surowa bo irma hangan gama isi ona in sigiri zan bar hinkan da waranka dokadin mu a wani artiklo waikin ji taken tara iniki gane pat pat pat in zan kai gangi in kanda in gaisi siraki gane portable ini gangi in da lakwal burkan ini di damu artiklo din niki kan igawa sisiro ta kalgiro bananta ngani ganasi a banda iga hantum yone tiredin kigano iga shi iga hanga candi talo kan maga inidi da da nan kan inidi inidi inidi amanna aga tonan kan igba gare la kolme aga mo muguna to iro didi yan waga da dai alfagano kanin ga alfaktara kyauyan muti kiga ne école normal kakti école normal supérieur wala instituteur wani amanto imila kalai kendin da hayo da dokawo zama za lakwalo ga kyawun da yan fogo wani kiga ne moral professionnel ini kyau lakwal han kan himan da kulu alfagai lakwalai wani kan himan da imte igwayo bai da gina aga iga kyaunodi ya dinga amanto imine ise kiyan wokai ga te ise aran woni zan kai ganji didi aran te eske aran ga hingi jukke mu matkan aran bada ase te me do kawo ini dini dake a kani bongina wato dinno aran ga karan ambori to aran ma matkan no bore ka inde fakaran kangati e portable bo portable ni jalla bora atwal wat fo bumbo ni ganji bumbo lokolizam furanda lo cewon e, dingodo

uh, eh, amula saba mgore amguna mbori tiradin ka goci tiradin asino mm -hmm. iro si tiradin bai mm -hmm. iro man bi man kan cin tirago iro man begiri tiramu ba kan asino mbora no zami fo sene ne san tiradin sino nga ga tikan dabor koila sabu mm -hmm. wato kul kan cine yone gono mm -hmm. sanda son da zan kai igo ko ke ki breve mm -hmm. kunigidi ga ka gane ha burkul musikan da cellular wala binde date eh, zanken ni ba ga sambu di hande hande ninga ni ga tirka gane ha burkul mahima kan da cellular ya da niga hade da tir gona kanga ko ciya ganja mu koida lokol ya a asin da imi yega tir fo ka gane ha ni mahima ni kan da tira mu ko ne tiru no kan ni be irwo irga tabbatan di kan lokolize mhm. man eh, lokoli zai manti lokoli hinne da cewa di kai mm -hmm. iginga tirka iginga tir sambu tanda lokol kul dinga ce di raunu lokol kul dingi cedirawnu e dine lokol yanga lokolo hausi yongu fondara mm -hmm. o kan segino reglement intérieur mm -hmm. e kol kul dingi wonnu mm -hmm. e kol kul wona ra gi hinga hantum hakiba sande gi hinga hantum son lokol wone ra ngene lokol izukun ma himam kanda seller dan kan seller iteni se a ekol kol fo ra ngene ha chondika da kan ngi sellero mhm. igene ha nge tirara barku kan kan da ni himni ma gisi surveillance mhm. wani ma gisi directrice do wani ma gisi directeur école do mhm. amma har no kan ir wor la sabo ga ihim kaga sokon amma te fatira din sino mhm. amma im kai mu goro ima sokon ima guna fondo fono iga gana zama aiwo ai eh, man gai faka ai fata lokol gine mhm. ai goro lokol fora kan sigin lokol yana sai wadata ai eh, aiwo director irga baikan dirka kai chawandi kai bon irga ka gar portable gi sai ai sorbo bai gidi chawandi ko portable ga sa gote te wazap zan kai go sai class agote te wazap zan kai ga sai class ora ai man di tirmo kan da gangi zam don dai di tir kan da gangi ai ga tira chawi sai inge mu iga goida mhm, mhm. da tira a yi mumata yi ko tira ke cibo a a iri gini borai ga inge no ga tira sambir gane gun tiri wane o ar himman da ma cocin kai si zama mhm. a foyan gono sanda son nan ko gila sabu eh, nan kan ci ne lokal foyan gono kan gidi directero in no ga ne zan kai sai makanda noro ki gino sai mhm. ha to ni gidi nan ka nan ku kan cine sanno din te gabi gumo ni gidi kar gin borai iga tir san bu gisan birse gane ha borai ma goifa mhm. kan so wo ki gici a gin bora president parent de levno mhm. kan nin kan ti directeur ni wa secretary general ni sin da fondo kan san ka garai mhm. gane ko cham kana ko je ni sin da fonda kango norota ni sin da fonda kango ko gi norobi a a yani ga tir kul kan ti tir kang lo kol diro hazu iga sambaro gini gini bore no ga samba gini bore se mhm. mu. to aliu hassan samnarge karanga harun ko ni ara kangu tu lokoli zai haire maga ni fo non di sanno wara ni fo seno portable him ga ganji lokolera portable ma ganji lokolera harno kanga gabori mhm. zama manti a gabori matka hawro paske agwanda a gwanda matsala a inga go handa bati mhm. mai matakai irzan kai ga gwaida mhm. inga no hagu mhm. zama baba kul kan inga no rida ga dai inga izi se sellero gwamnati se nan dai dabor wafo ga tuga bani tara niga hinga furara ga di haikan ni metro man ke se mhm. niga nima gwaida wadda manda hal problem fo godi se fanda ga niga hinga kefu gane a ya kirin da ya kire da kul kan nugo ima bai haikara nugo wadun banda irwo haikar sai bumbo irge a matsala lalan da gwamno kan himanda zama son irdi la kolera aran bai kan lokaci godo ka igane recreation hal ite er yanka igo ga kyau ima fatta ka ga fulanzam mhm. nodono igadu ga ingai lesion ka imam sambu ga fu imaguna ga, ga tonton mhm, mhm. son za ni dizan kai fatta iga te group yanno mm -hmm. isin da gwe kul kalforu lido ya te mhm. portable bo kai har da bo ila labu mono ga te chacha zama hal ai wo sorbo bo ai ga saban da kai go ga te chacha noru noru wala bai aran bai mo mahagu amante aiwa ka irga bai har normalement la colère école e kul god inga règlement intérieur wodin rano igane a haikai iga himga teda barkul zaka kul ka idi da cellulero kala sora mhm. godiyante iga tano ima selulero gayi kala giro ban hal ine vakansu ka nima ka gadi selulero ta nima kofu mhm. nima ta haikan gaba da mhm. amma lo kolora hal da iban gani sambud kefo iga gayi to har ko ne yirge karanga isuf bana irgo hanganaran se aran ma ne tirgo kan gayin kan da kai ni portable gangi lo kolera

to non diyo ga kin ifo seni gim ga ganjila kole zai se o to lalle san ma kan cine yani eh, cino za eh, jina jina ga eh, ne mhm. aga kate ti kasiyan mhm. sanda bera mu ko jina se da mhm. ma zan kai igu fo iga san mu for hari ka ba maka cine iga san mu goi hari o ma zan ka bere zan ka bere sanda di san mu lise izai Mhm. iste ize wo inge wo ay e, e, tamma igbe e, murad kan kan e mushe bo bugona kan e goida igwida igwida inge lokcera sanda donc bera cecen do hari mhm. o madalla to fo foyen ine kan ine portable no gozan kaisara ine wodi yo kul sannen daino ine wo kinga gba da giti zanka wo bor tarbi din zanka tarbiya ga ban kin goti kula ga ban kan portable ngo goida afoyen mo ine kan portable wodin gangi zanka se wano an lokkolera agannan a bera ka goce ki a musabu asidu bera matka himanda lokaci ka himanda ina ba kan sa foyin mo portable matkan zanka gi goida fondo yamura daino igu da. portable gi sar daino to nu on di ga matunon di hayrai san hin ko kan itebo to so sanda wadin waci mano herayo be kulu daga te ni izo seno mhm, mhm. zama iziyan gona kan Eh, hunkuna ba beno ban no ego eh, eh, kulkan here genji se isati mhm, mhm. o igono igoni mhm. ba da isiba o yadi mono zankin fute igono de ba iki se jirgi ki se igi ke bisanda inga yarda amma zai ni banda bar kaina de ko gutu chele do sonda igbari an kan chele ki se nguno igite donc nguno ci sanda problème maintenant sanda disan kay go de telefono din sanda ag hin ag bera ton ton me ag mo ama ami bere zab zama wato calcul mental day fo day fo kulu e zan te portable ma da ma de la sadig te automatis façon ya kine to ya din wadin ngino ci masala so ba he ba irde tijeno calcul kene ngono so soygine irum machine teki o soyri ka ir ka portable wara im calculatrice ka irum karkar imina yacinagati o to donc sanda kan no ne o kan ga cew kenji de no kwa to isu bana irge ka aranga iru fulan zam ka info aliyu hassan samna mutuno borehim gingai alhali ga inda kan portable bore do ahin fan wan wan bore kulkan ci wanda san no guguna eh hala ga tuni sai giya ka ban san no wona kan bananga ninga directory so mhm ine tira kan ga ina kan bada ine tir gona kan ga ina kan ba sisiro ganji mhm. ayye ka ina ne sai tir sino im takarda ki goce ne ma cewan bori mhm. iga tabbatan dikan takarda fo gono amma takarda kan gono dan koy Guguna a biri mhm iman ne kala tir wane kirgo ka tarai mhm. tir no kan aga reglement interieur mhm. ni fam aga chebe fondo foni himi magana kanga ansar ga k'i intègre le genre dans la vie de l'école zama dan koyri tira ki go da karran mhm. tir no kan direction o kan na katara inga ga ti direction o kan ha goida wandi yeze in wana in wana bafuna mm -hmm. asistalan da kal izu waye takarda patar mi fa hmm. kan mo igi salanda kan baga sisiro takarda wadin tina gaga patar mu ngo mun fa takara iri jiri zambar hinkan da waran ka difo ni ba hmm. ya dinga ni didan koila sabu takarda hinka ni kina gushar ga mata ba fun wani yan imata ba tiru wani ma ga zama borem dugu fa hamle kena dama fana tiri gona ne tiri sino ni himni mun uja wala hmm, to imi koy ga tira din nguna mbori bore go ma irse mem mutire ke ki ma guna bori gidi kan tiro wone wo an nasar cin ga ga inigini ha pe kole patiki na go charga hmm. donc tiro wone wo asin da mana ba kai ne fu asino yar gidi la sabu kan tiro sino kan ga kan bara su siro ganji Don koi guna mm-hmm. haye wo matkan cine ne wo non ne yardan da bannan kan cina ne ha kamar su siro gwannan fani gumo zama ba la sabu mm-hmm. madu ba la sabu soni soni ni di kan go diran da montar mhm. montar bar sidiya montar sinima za ce wandi ko za lokolize bore bayan kulu so ni gidi danga bani ma alwato guna kan ga nga alwato guna ngati ngati kam ga sisewo mhm, mhm. abun ga guna son dan ko gila sabu ni ba mu hayo gono kan sai gini dictionnaire tir bambata kan wato a girsir classe kurra le kolera kan ga iga gungidi fo san o da goyedo san ni fo kuli ga mana guna son kwele kwele ragadi hani gagan asino me agabu asino mhm. asino da goro mo ni di kai zeni anno bisaga mhm, mhm, son kambara si suro arani rugo furo gadi il faut ti amfani ya gani bai e hay kan bore gote i hanna gono yama gono to bora aniya gono gada hakan goni sai mate da i hannu war mate da yamu zambor yango na kan seller ihinga goy mu tera zama goy mu gara ni hinga goy handa tera zama goy handa gara bu ku gobe ka gonda bere ya diniga zankai herai inge no ga ta hay kangana izai ma amfani da eh, kambara siro kangana am amfani da zankai kangana am zankai ga imdu bere ga tonton kangana am te eh, eh, vraiment harino kan zankai da zankai herai mbora ihinga goy da amma ka daidai ni zankai zaba kuk ni zankai goge mhm. amma a mongo <laughs> a mongo bukul no singanan am gwe hanne da da kamara sisiri mut kan cinni te zaman go hadde da ada kan ga su afurka bara kunu fama nan go ka mahimman furu ga furara zama ha kuno gara goyi handa gon ya ma gon to aliyu hassan samnar ge karanga harun ko ni irgo hanganaran se kan ale seller c'est vrai iro waka igaba babo da yau zafu mhm. imaki inga ize se gwamno ka ihma gadu ra mai man to kan babai da yawa ki ise no iga kagate severe izda ga fattafu da sannu hannu. amma hal aka a kuban da kele kan izin foye to madalla inga mo <laughs> aga inga fanda, aga inga fanda gana mhm. zama -hmm. zama aiwo kai ki ada cewa kan ai kan no id id ai moise wat kul ai gazan kai gare za ine ara sere creation wato da zan kai har da recreation niga gonano leson kan nima samu fu kan mhm, nima mhm. hayo no no kokari har lokacin gato nima kokari ga wani Mm-hmm. a ah, so ni da kur wala recreation no za ni lamar ni ga kaza kaido do mm-hmm. wala ni kagar caca no igogati subhanallah wala iga foto ya magona to man ayo amanti amanti wadu banda ka iga dai babai gonda tali fre mm-hmm. babai gonda tali mai afomo isibai zama babe ngono kan ima bege telefon da inga ize se mhm. amma i gonda bore in kanga no ise seller kan iga gweda za i wani wani wandi to ma a wanda bor kulga bai ga go <laughs> ba ka yi baki bor kulga bai ga <laughs> to ba dalla mhm. zama hal zan kai wodin dumo iskonda ba su lero fu mm -hmm. za arodo gano inga kele se kan lalan da barkulu mm inga no gagayi iga bai na ka iga kerlo rendezvous imakaga sabuga wahende to yodelo da didi harno kan vraiment wato kan anasara kan da sigiri gwamnati na nati mai mhm. amma ba inga gaido hare haifo kaga furo ira kala ina kulda bai burisi to no ndiyo ga chawndi kay bumbo matono portable di him go kan kangan la kulize mo mo di ga ga don don c'est à dire metro matka ga himanda mhm. hal lo sono ga te zama so hal ine imate lo so matka ga te wato dundumo imaka ga hanto mu numero ko pe da resume sama ne ko fuga sabu lokaci siro asini zan kai ga bagumo zan kai ga bagumo mhm. amma daga hirga projection kai da te mhm. da da telefon nima sambabar kulse inga wazagwa wala inga mhm. hawabo amma gona aga hinka ga harbo bugayi wa ka na ga borin sida metro do ma inga mo hal igo kuro te ima la sab kan zan kai nogo igere iselero zafura yo nima da silasu wala nima wi gaba da amma a afoyin godo ka kala sura daga ba pi pi ma pi sambo alo alo <laughs> da ko da mawa sai hawo wadin mante hmm? mhm. din kan hima gano zakka sai hannu hanno mhm. nike bo ilalo da ko bata do zakka gite aman amante da gele ba terol ane elev se telefon kulka a sone kala sura metro ma sambu shafi da chef de établissement do inga mu hali kwanda se manta ga goida wala a foda a gagayi mhm. kala giro ma ban ko kiya maka wala ingan da inga babo maka wala inga ya imaka a izo tilora kai ta handa hane mhm. inga dole yurka imano ngesi isti hay kulanda to harun ni irge karanga isufu bana portable wudi somu ibagumo lokkole zai bafuna ibagum lokkolera agogo borbobo sakullamo wondi yoga portable kan igogoy dawo agin kan da sanda yan lokkole zai ibafuna ke duro do hare kamanta ba cewa bon to ai ba ai ma ye banda kenan to eh, aliyo se zama aliyo ne tira sino eh, tira a eh, gono eh, oh, eh, ni aini madalla sanda wo kai ba aliyo mu fam gici to zamani kambra sisiro mhm. zamani no kanda mhm. za a e gogula kule sokon me reglement tira ino gono mm -hmm. ka dinga ho madalla ya dinga e sanda e itontono e ne integre mhm. o sanda tontono ite wato din article sino mm -hmm. e hekuno sino kanga saram portable zam portable mono sino mm -hmm. sama e di bande kayna e go cecino wonde kumudo portable fo e amanage bo Mm -hmm. sande jiri waɗi cerga mara ɗi e bande kena mm -hmm. ko donc so binde bono gon kan gonɗe hinse hinse bayi tay taji koyen gono mhm, mhm. to madalla eh, sanda wo kay bayim ton ton to maintenant eh, sanda songo sando kan eh, portable ka localize se mhm. to ai wadiyan ga deja ai na gani cewo eh, sara mhm, mhm. na a gani cewo sara zama har da in lakali portable se ya dinga isdu ga wanda kan mai targo te se dine isdu ga kulo yi taga zan kai ne ne fa ai man ne zanke bere sanda iro eh, se zanke dilise zanke Mm-hmm. baro no iri gonda mm-hmm. o zaman ngai no iri gwaida ngai na ranga hausu madalla ngay ni ga hausu mm-hmm. donc maintenant sanda ci kan kolejize igne zan keno kan ilakala imana imana kai bori sanda minore ni igine ise to jiri warankinkisi madalla o donc borwadin wo aigine e, e, e cewdo hare e sisuro gasi sura kate ise sande bambata o madalla maintenant eh, eh, lycée wane mm -hmm. lycée zankai wo ai eh, ta ma ai eh, eh, ai ci ai ne hala ka lokol boraga bai mafari kan kata lokol mm -hmm. oho donc ya dinga aga bai mo matkanga portable barkaci naga portable gaida zami ai ne kan portable dini akata amfani bo bina ci mm -hmm. e, ne sanda bera ce ce wando hare bera Gusande de wando hare portable gwanda eh, eh, amfani bambat ka kati mhm. amma nga mo kadai nga mo eh, kadai dina portable dini ago ina sokon mm -hmm. sannan ina cida mhm. ine ya cinne gite intiran kendi ine ya cinne gite a standard tikira ino igi cimaka cine ne iga igoida mhm. ine iga eh, ina ganji sebu muno pat pat pat to eh, zama ai man baka sanda examen do hare zama examen wato ngumu ina ganji bumbono pat pat ngumu da zanka kata eh, eh, dina zanka di de portable examen eh, kalasora zero ni gano mm -hmm. yona dindo hare o zero ni gano madala isufu banarge karan gair gandala kolis fon kan inde fa karan kan ti portable kan igogoi da bo irma ni se bon wariyama iga furunda talfano kan da fait kulu ayu gike kiyante abonno berai woni daran si bai aranga hanu ofis fisi zamani si surobon kan sigin internet On utilise le téléphone parfois. han foyen bor ga gwai dinga wani kambaga sisirai imaduga imaduga zai lokaci kan igu go saite Barfoyen mu mo sat kan igu ga kyawayen aite da kyauyen aisi kani se iginga yi kambaga sisirai sambu imfuro internet taira wala mo imfora ibon wala mo video gunayen wala dono hanganiya Ekute de la musique c'est à dire talfa kala saira amma a haniyan agiri hangisinega ke kiyengega kan igite hankan ki kyawai do hara aiwo kan ai lorsqu'on trouve eh, un temps libre dirdu lokaci kai nufo irga gwaida ir wani kan baga sisirai ir muduga kwai dictionnaire ra ga kekiyante hankan ganan ir mudu kwai gina ir wani kyoyan ira borfoyen mu iga gwaidin gai kan baga sisirai no imduga go sai wani hayan ai fota sambu im sambu borfoyen se im fota sambu borfoyen se imduga go sai wani hayan ai sambi se wadin mu man bori ba kaina zama ine bumbo bor musikate kan baga sisirai e ra sokofa mu nim Maryam Gwaida. Ilgengi haribo bofondara, bormakande talfa lokolora agborga alwat sandara. Fu murade mugu. Bore mantafu, wo dai ai da kala sera. Bore yangon kan wodin ngono igiti. Isibai hankan ngai ka ke kilo ko bon hankan sai kan portable école han foyan borgi hinga ganta bungoda fuyan borai singa bai kenan di kadari bor portable san sambugi ce fuyan me ni mero ya kana aliyu hassan samna mala koli zin ngai bai bun bokai ni ganjin gai sai sam sam sam gai makanda la Nga ngana ne me mantitira mantitira wani non ganji me tir wani wai sai ka bon bore mhm, mhm. kan go hanga nir se ima hay kayne igitira ce ci yi ga gunu ngai bon se ai sai ka to wani ma. koli zai sanno kan ni be ni be bore ya mu a gonde no yamara ya dinno lakwali za kanga zai wo a gono da yano mhm, mhm. bora kanga bora kanga tirishe a ga tirishe da yano mhm. zama irce wani kai dizan ke yan gono ba sildar ci na wani ka yi dai kara ga leson te dai zan ke yan gono kan yanga feri kan yanga guna a foyan gono ni fa matku kan no ni wo kan ga jarga ni wo kan ga jarga ba man ka yi feri ni wo kan ga jarga kada da da ya kan hantu za goro ya ngir ko ni tera ya ni gani bai goyya mu wayne ne sanda sandamanti selero ngono gata mm-hmm, ah, mm-hmm. a bora kante ni yanga mazayo a gaza dai no mm-hmm. idi localize fo yam eh, zaman se il manga fata choni ora iga tum ga ga mo gano bu inge ga mu gani ga hantum ga ka peut e chapitre peut da da da kel ni ba te problem problem ku ni di ka formule ku go ko cha ga mu ga kan baga a ga hantum ne ne a gbe yo kinga hatum in kam waro ga kan bu ga wa kan tuma ga bai gunda ga ce nan go kuli an ninga bo cengarai zama singi ga ingi moga jadi nga riga tabbatar da kan cewa ni kai son in wani tirbero kan ne gid ne ba programme reneve ne mm-hmm, mm-hmm. eh, wani. zani na eh, livro sambu a wana page sintinaga mm-hmm. ni gidi iman ni ko ni te kan ni ka gono yantum na ijisa ajere livro bobo livre kan to ngai bor tacho ngai borgu mhm. ifono ifono hani gamana ngai ti kan ni himan da ni min bera ton ton da hay kara berego mhm. mhm. ni jola yani ngal localize cellulaire ha di goida mat kan china ha gunda kan man tiz futu tare. zama bura kan tun ngam tiz futu tare o ba cellulaire sina gis futu tarai te yidi localize na kan yan eh, wato kan china gorwada ta enego asika milize yerga sam de zabu wonde yezedaka asika lokol kulu ninka himanda ni mun kai ga cew milizerani koi nin ga bura te niya kambara eh, in inga ma tare te da. isfututare tera isfututare mhm. tera te nin ga zanke here mhm. inga no himanda da irce ni kai irno himanda mu zanke lakkale candi mhm. i mafaham da goy ginaino kan ga hingi infani mm-hmm. amma a si infani ka daidai din ina da fonda hannara mm-hmm, mm-hmm. burku kanu ba da tigino bu ba da tigino ma kan kin kai ni cida ni di da burgonte ni hinga ce sande hinga du bor no ma ma tizan kai ba da tigyo ni ma sande hinga du nin girbo bande di aidi aidi bor fokan eh, eh, moto nono kar ni mam bara si sironga ni ngini sambu idi ko korban da lamba kokore bandin lamba bara ka ce bara ni ke gina sai fila ka fila ne a go hasarora to da kam gara su su mat ni tege bar kanno halima yan gani di har yano kanyan lokolo ke dirwa e za lokoli ze za ce wandi kai di goida mat kan kina ha gunda kulu a gi amfani a gani du bere mhm. bere guso amma zai tarawo izi yamu a ga tere no barkan dono zai tare mu a ga zai denu da go da siro da kayeno da ce ga no da yoro bwakan donin ngam zai wallahi aga zai deno da aliyu hassan samnar ge karanga isuf bana ni ma lokoli zai an kici wallahi fa non di sanora to lokoli zai lalle igikim bayan kulu don ka albarka sandan fano kan kambara si suro ga kate aga bagumo o ai siye ga ka wadin bon amma sandala hano lahano ga ci zai taraka ikiteda donc c'est ka zai tra din ungu noga ba examen do hare c'est se so kal intir ka hayo examen wati mm -hmm. donc tira bumbu ya tira sanda ungu lamba e, euh, zungu hinkan do woydo no to mhm. mai 2017 relative au port euh, du téléphone portable euh, en salle d'examen mm -hmm, mm -hmm. donc tira din ane effectivement da ina zank din zankidi mm -hmm. tira za mat zanke hine ba me in ina ganji se ko ina ganji se ine mskata pat pat pat pat ay wode ay beygi beyde eh, nan examen wati professeur de kan eh, kan surveiller mhm. ni ki eh, donc réunion gon kirgete fa kare gon examen so donc ine se ine se to alla mayo ine da portable aussi il faut kan era sanda lokacin kai gani no e preve do hare mhm, mhm. ne se baza ngu e eh, baza montu no borage de ko shi wana de amade am kata o zama ina genji ina mhm, genji madalla donc euh, sanda zai tara do hare de no kici masal bero kan kan kan se ina kala in tirka tare donc euh, tira dino gice bi kan reglement intérieur euh, article agono amma igo zanke igo kata hangi sande mm-hmm. igo kata hangi sande hey hadde mushe la mm-hmm. mushe mo de bayi ne sim skat portable ikat portable to nu ndi ga zanka kaina portable ta ko lokol chawndi ko wala chawndi ka jen funanata zanka hayra portable da oh. no non di sanno da oh zanka here sanu societe ki societe barakul o kan igba rkr labari to mhm. oh, nama hingete barakul ga Oh, donc e mat sanda programme no gon bor bayan eh, ba bor fata er gon kan ba de mhm. sanda ba Eh, eh, dizan ka hayo aga chegene herem kaga chichi de cho sigite sanda ba greve wala hay fono ne wala problem fono dwa aga ce aga ne iginin ka ginga ce ci to yusuf bana ifo ten kango ni sen kanga ti here do ce wanda kai do la kole zai do kanga nan portable im goida goyi han no la kolera to donc ay ne da here im safar ga ko im kokari ko mm-hmm. kokari ga zan kai yamar imi yamar imi hange cendi. Mm-hmm. o hankai ine eh, a sibori mm ima ima e gwekan ine sibori ine mora mm mora imora madala o zama bai kuno siba eh, nizo a me banda mm -hmm. o madala donc anga no kici ciyon kan ai ga tonda to isu bana irgin fango harun ko ni ara no to lokoli zehere maga fo ciyon kan gara ser sigiro din irga ba to ame oh matukan burai kulski mhm. no kan gabo har batu basu mais bare mo bay hay fo man ti ine imas koda cellulaire lo kolera wal hay fo mhm. in bay mat kay go goida bay mat kay go mhm. mais bu kan ine reglement intérieur kan go e kolera mhm. inga wo abe kan ba hay fo si i bayan kulu afollan kano ine hal de go ge he kala sora ima cellulaire ta ima gayi hal giro ma wani wani babo makka wala yo. imaka imiki sai hai kan ize goga te da inga yawo mhm. hai kan sai da tsille rota da mhm. bare mu famun da haifo haifo goro kan babe hi magate ima bai hal inga ize ga kala kulo ima hawut bar kul makatte inga ni mara ga no chef de sabo mhm. se zani izo goga hayrula da te amma haifo iga ke ga kidisi amma izo hal aga bai ba cellular zanguno nase hal asba inga ni nima bai haikara rago a sidike nima bai haikalo to har nu ko nirgin fondo goyi aliu alasan samna cen kan garan sayar sigiro din irtuame eh to eh cen sintina dai inga tibo da kan gago da lekole eh, ce dirawai mhm. za ministro kala da ta regionai ka kalce wanda kai ga ka ce wanda kai ga sintina ga ti kan tira ki ka tiraim ka tira hanne eh. manti mhm. tabar tabar takardar kan sin ce sinu mu imne hoy tira gono alo ke tira sino mhm. din tira ka im na borai mi dia kanga na borai ma di hal tira bori wala har har no mhm. eh, kan himim goida wal mat kanu ciyan sin tinano a ce yin kanta an ga gati eh, zankai herai ga mhm. iga baya zankai herai bo kuma si farga mhm. ni min zan ize yamar kan gana i gana fonda hannu zama fonda hannu gani yan gano gana ko ci mu bai kan kan bara si siro haikin hinga mu da wakan hagunda i e, bore zanta kan ga irga cinan tinga ti localize irga ba e mafahamu kan lokolo go koi manti futare dondonno mhm. manti ay fono chawen dondonno mhm. imo be kanka mo sisiro agonda amfani gumo imo di wani amfani ga tonton inga bera mhm. kanga nan dika lokol a gani koidi ne e ita kenta ga ti gaba inga ga ti irce wani kai zama ai gaba kan lokal kai ne rawa sun ce ko kan su kwanin kama su shiri gaban da lokal za su ne no ni fata han fo mu whatsapp no ni teda e eh, ga ne vraiment eh, ai ga jin da dan ai ne cewa wani kai sai ta yi kin ganan babur kan da wato kan cini ni gogoi har dai man tuflon zame wato no mhm. ruwa kan cini sun da cewa no ima mur kan ba su siro zama har no kan agoga alwato sar gum gum a gonan zankai goga hasara zankai goga jan alwati a gozan kai bera zabu to aliyu hassan samna irga aran fondo go studio kala ngu faji karamo irka bi to ame irma fa kare kala portable kan go goida kolera lokolera kolize inganda chawndi kai sanno kai ringo abatu ngono ya bore kul kan meda sanno ramu ine kan hayre haire gande tali hayre din portable de zan kai se ima ta gungu di han kanno gogu tera ba kan se izu futu asigan mat kul kan te ni gudu zan ka kan berin dini mat kul kan go ga kurunda a ganda hariyan ka ga te portable ra kan gasara amma foyin igbe kan portable portable wo ngai mu goida amin ngai tonto ngai mu dubairi a seno portable wo nde ngai se wal dingai go sandeira wal kankam fo ngai mu ngai hare se wal bor fo in bai hankara no ngai go bare kan dirga senen sigiro tarando ne irsalen fora irfa kare da aliyo hasan na samna ta dikai kai isan dikama ga ngona ka isuf bana nga mo wuce wanda kai lo zai iya markono da haruna koni nga mo alkasun lo zai haire ima magana karutu yi hadiza san sidiku amina ta san gono ne to sigiro da darando aram fondo go kalir irko mirta bihino hanizo imdi studio kalan faji kare fokan irka tonan darando